Hanyar Adalci Darasi na arba'in da biyu Macijin jan ƙarfe Salama alaikum, abokai masu sauraro, yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa, haka muna samun salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Lokacin da ya wuce a sashe na hudu na attaura, littafin ƙidaya, mun ga su Isra'ila sun iso iyakar Kana'ana, ita ƙasa ce wadda Allah ya alkalta ga Ibrahim da ya Ishaku da Yakub da zuriyarsu, nufin Allah ya kori ƙatin nan mazauna ƙasan, ya ba Isra'ila komai. amma mafi yawan Isra'ilawa sun ji tsoron ƙattin, manyan nan sun ƙi gazganta alkawalin Allah da ya ce zai ba su ƙasar Kan'ana. Saboda haka, mun karanta hukuncin da Allah ya yanka bisa Isra'ilawa saboda rashin bangaskiyarsu, ya ce musu, Ba wanda zai shiga ƙasar da na rantse ta zama wurin zamanku, sai Kalibu da Joshua domin suna da wani ruhu dabam a cikinsu, suka bi ni sosai, su kuma za su ci ta, amma ’yan ƙanananku waɗanda kuka ce za su zama ganima, su ne zan kai su cikin ƙasar, za su san ƙasar da kuka raina, amma ku gawawakinku za su faɗi a jejin, bisa ga ƙida Sura ta goma sha hudu, aya talatin zuwa talatin da biyu da kuma aya ashirin da hudu. Ya kamata mu gane nufin Allah ne ya albarkaci Isra'ilawa a yalwace, amma a sanadiyar rashin bangaskiyarsu bai iya ba, da shike sun ƙi su gaskanta alkawalin Allah, Allah ya hukunta musu su yi ta yawo cikin jeji tsawon shekara arba'in. sai duk waɗanda suka fi shekara ashirin da haifuwa masu ƙin gazgantawa da Allah sun mutu. Yanzu bari mu ci gaba cikin littafin ƙidaya, maga abin da ya faru a ƙarshen shekaru arba'in inda ta dalilin ƙin gazgantawa, Isra'ilawa sun ɓata ma kansu lokaci cikin jeji. Muna cikin Sura ta ashirin ga karatu. Bayan wajen shekara arba'in, sai duk taron jama'ar Isra'ilawa suka zo jejin Zin, suka sauka a Kadesh, wurin inda da da fari sun ƙi gasganta Allah su shiga ƙasar Kana'ana, wadda Allah ya alkawarta musu. A nan ne Maryamu, 'yar uwar Musa ta rasu, a nan kuma aka binne ta. Da jama'a suka rasa ruwa, sai suka taru suka tara wa Musa da Haruna, suka ce wa Musa, Da ma mun mutu kamar yadda ’yan'uwanmu suka mutu a gaban Ubangiji, don me ka fito da taron Ubangiji zuwa cikin wannan jeji don mu mutu a nan, mu da dabbobinmu? Don me kuma ka samu ka fito daga Masar, ka kawo mu a wannan mugun wuri, inda babu hatsi ko ɓaure ko inabi, ko itacen ruman, ko ruwan da za a sha ma? Kun ji abin da Isra'ilawa suna cewa, Dubi dukan abubuwan da Allah ya domin su, da ubanninsu a Masar, da cikin jeji, ko suna yi ma Allah godiya, sun amince da shi a zukatansu? A'a, suna yi daidai yadda ubanninsu suka yi, suna guni. ba shakka sun gaji da yawo cikin jeji, amma ya kamata su tuna saboda rashin bangaskiyarsu ne, ba su shiga ƙasar Kana'ana ba tukuna. Lallai Isra'ila ba su da ruwan sha, amma don mi ba su roƙi Allah ba, shi ɗayan da ya kula da su tsawon shekara arba'in a jeji busasshe, ba sai ya ba su ruwa su sha ba, tabbas zai ba su, Allah yana son ya biya bukatunsu duka, amma har wa yau Isra'ilawa ba su dogara ga Ubangiji Allahnsu yadda ya kamata. Bari mu ci gaba cikin suran nan, mu ga abin da ya faru, littafi yana cewa, bisa ga littafin ƙida Sura ta ashirin, sai Musa da Haruna suka bar taron jama'a suka tafi ƙofar alfarwa ta sujada, suka faɗi rubda ciki ɗaukakar Ubangiji kuwa ta bayyana a gare su, Ubangiji ya ce wa Musa, Ka ɗauki sandarka, kai da Haruna ɗan uwanka ku tara jama'a, ku yi magana da dutsen a gabansu ya ba da ruwan da ke cikinsa, za ka sa ruwa ya ɓuɓɓugo musu daga dutsen, ta haka za ka ba taron jama'a da garkunansu ruwan sha. Musa ko ya ɗauki sanda daga gaban Ubangiji, kamar yadda ya umarce shi, sai Musa da Haruna suka sa jama'a su taru a gaban dutsen, sa'an nan Musa ce musu, Ku kasa kunne ku ’yan tawaye, za mu hito muku da ruwa daga dutsen nan? Musa kuwa ya ɗaga hannu ya bugi dutsen so biyu da sandarsa, sai ruwa mai yawa ya yi ta kwararowa. taron jama'a tare da garkunansu suka sha, Ubangiji ko ya cewa Musa da Haruna, Tun da yake ba ku gaskanta ni ba, ba ku kuwa ɗaukaka ni a idon Isra'ilawa ba, to, ba za ku kai taron jama'a na a ƙasar da na ba su ba. Ko kun gane da kyau abin da ya faru? Me Allah ya umarci Musa shi yi domin taron jama'ar Isra'ilawa? su sami ruwa su sha? Ya ce, Yi magana da dutsen nan, ko Musa ya yi Allah biyayya ya yi magana da dutsen? A'a, saboda jan hausi sai Musa ya bugi dutse sau biyu, wannan bai hana Allah cikin alherinsa ya sa ruwa ya kwararo daga dutsen ba, amma abin da Musa ya yi ya ɓata ma Allah rai, saboda haka Allah ya masa horo. ya ce, Tun da yake ba ku gaskanta ni ba, ba ku kuwa ɗaukaka ni a idon Isra'ilawa ba, to ba za ku kai taron jama'an nan a ƙasar da na ba su ba. Wataƙila bisa ga tsammaninmu, horon da Allah ya yanka ma Musa ya yi yawa, amma ya kamata mu tuna abin da ya faranta wa Allah rai shi ne gaskiya ga maganarsa. da biyayya da maganarsa, sam, Allah ba zai karɓi komai wanda ya ƙaryata maganarsa ba, har ma ya fito bakin annabi Musa. Allah baya nuna bambanci, Musa babban annabi ne, amma shi mutum ne kamar kowa, saboda haka shi mai zunubi ne daidai da dukan zuriyar Adamu, ko annabin Allah, Musa bai iya ceton kansa ta hanyar ayyukansa na gari ba, kamar dukan ’yan adam akwai inda ya kasa, bai cika goma ba, ya kamata annabi Musa, kamar dukan Isra'ilawa, ya bi hanyar ceto wadda Allah ya kafa, hanyar jinin haɗaya. Ta wurin zunubin Musa, Allah yana tuna mana kowa ya yi zunubi, ya kasa ga ɗaukar Allah. dukanmu masu laifi ne a gaban Allah, kowa ya yi zunubi, ba mai adalci ko ɗaya, ba wanda bai fanɗare daga hanyar Allah ba, sai guda cikakke mai fansa mai adalci wanda ya fito daga sama domin ya ceci masu zunubi. Bari mu ci gaba da labarin Isra'ilawa a ƙarshen Sura ashirin muna karantawa yadda Haruna wa Musa ya rasu a bisa wani dutsen da ake kira dutsen Or, duk taron jama'ar Isra'ilawa sun yi makoki sa har kwana talatin. Bayan wannan, a Sura ashirin da ɗaya, littafi ya ce, Isra'ilawa suka kama hanya daga dutsen Or zuwa Jan teku, sai jama'a suka ƙosa da hanya, suka yi wa Allah gunaguni da Musa kuma, suka ce, Me ya sa kuka fitar da mu daga Masar, ko ka kawo mu cikin jeji mutu, gama ba abinci, ba ruwa, mu kuwa mun gaji da wannan abinci mara amfani. Sai Ubangiji ya aiko mace zai masu zafin dafi a cikin jama'a, suka sassari Isra'ilawa, da yawa kuwa suka mutu. Jama'a kuwa suka zo wurin Musa suka ce mun yi zunubi gama mun yi wa Ubangiji gunaguni, mun kuma yi maka, ka roƙi Ubangiji ya kawar mana da macizan. Musa kuwa ya roƙo domin jama'ar Ubangiji ya ce wa Musa, Ka ƙera maciji da tagulla ko jan ƙarfe, ka sarkafa shi a bisa gora, duk wanda maciji ya sare shi, idan ya dubi maciji na tagullar zai rayu. Musa koya maciji na tagulla ya sarkafa shi a bisa gora, idan kuwa maciji ya sare mutum, in ya dubi macijin tagullar zai warke. Bari mu yi tunani a kan labarin nan mai ban mamaki, me ya sa Allah ya aiko da macizai masu zafin dafi, a cikin Isra'ilawa, ya aiko da macizai saboda zunubinsu, mun ji yadda suka yi gunaguni a kan Allah da Musa, sun raina abincin da Allah ya sabko musu, shi yasa Allah ya turo macizai masu zafin dafi su sassare su har da yawa sun mutu. Me Isra'ilawa za su yi su tsere ma mutuwa? ko sun iya ceci kansu daga annobar mace zai? ko suna da magani su warkar da kansu daga mugun dafin nan, ba shi yiwa, kenan me za su yi, sun iya su yi kuka wurin Allah, haka kuma suka yi, mun ga Isra'ilawa sun tuba, sun tafi wurin Musa, sun ce masa, Mun yi zunubi, mun yi ma Allah laifi, kuma mun yi maka, yi roƙo ga Ubangiji dominmu, sai ya ji tausayinmu, ya kawar mana da macizai. Ko Allah ya kawar musu da macizai, ya yi abin da ya fi wannan, Allah ya ce ma Musa, ya yi maciji na tagulla, ya kafa shi bisa doguwar sanda, idan kuwa maciji ya sari mutum, Yan ya dubi macijin tagullar zai warke, shi ne maganin Allah, idan maciji ya sari mutum, kawai abin da mutum zai yi, shi dubi macijin tagulla da ke bisa doguwar sanda, zai rayu, ita ce hanyar ceto da Allah ya shirya, duba ka rayu. Allah ya yi alkawali ya warkar da duk wanda ya dubi macijin tagulla. wato na jan ƙarfe, wanda Musa ya kafa bisa doguwar sanda. To, me ya faru ga waɗanda sun ƙi su duba? Mutuwa mai zafi ta same su, amma duk wanda ya gazganta Allah ya dubi macijin tagulla, an cece shi daga mutuwa, domin Allah ya musu alkawari cewa, Idan ko maciji ya sari mutum, ko wane ne shi in ya dubi macijin tagullar sai warke. Lalle labarin nan mai ban mamaki ne, amma ba abin mamaki kawai ba, an rubuta shi domin koyarwa gare mu. Allah yana son ya nuna mana cewa dukkanmu muna kamar su Isra'ilawa, mu kuma masu zunubi ne, shi ya samu kan yi gunaguni a kan Allah da mutum, mukan yi ma Allah laifi cikin tunaninmu, da maganarmu, da ayyukanmu, Shaiɗan ya zama kama da waɗannan macizai masu zafin dafi da suka sassari Isra'ilawa, zunubi yana kama da dafin da ya kashe su, Shaiɗan ya sari dukan ’ya'yan Adamu, dafin zunubi zai sa mu har abada in ba Allah ya shirya mana magani ba. ladan zunubi sai mu hallaka cikin madawamiyar wuta, cikin kanmu ba mu da dabara don mu tsira, duk da haka muna yabon Allah yadda ya shirya hanyar ceto domin Isra'ilawa daga dahin macizai, haka ya yi shiri ya ceci ’ya'yan Adamu daga dafin zunubi. Ku masu sauraro a yau. ko kun san abin da Allah ya domin ya cece ku daga la'anar da zunubi ya ja muku? Ku saurari abin da mai fansa mai tsarki ya ce, wajen shekara dubu da ɗari biyar bayan Musa ya ɗaga macijin tagulla a cikin jeji, ya ce, Kamar dai yadda Musa ya ɗaga maciji a daji, haka kuma dole a ɗaga ɗan mutum mai fansar duniya. domin dukan wanda ya ba da gaskiya gare shi kada ya hallaka, amma ya sami rai har abada. Yohana Bishara Sura ta uku aya sha hudu da sha shida Ayan nan Alanjila mai tsarki ta koya mana macijin tagulla, wanda Musa ya ɗaga a hamada, kwatanci ne na mai fansa wanda zai zo ya mutu bisa gice domin ya ci nasara a kan Shaiɗan. wanda yake riƙe da ikon mutuwa, Ibraniya Sura biyu a sha hudu. Hakika saƙo mai daɗi ƙwarai, yadda za mu gano cikin darussa na gaba, ta wurin mutuwa da tashin mai fansa, Allah ya buɗe ma ’ya'yan Adamu ƙofar ceto da salama da farin ciki har abada. Duk abin da Allah yake bukata a gare ka, shi ne ka faɗa masa, ba ka iya ceton kanka da ikon zunubi, ka kuma gaskanta a zuciyarka abin da Allah ya shaida game da mai ceto, wanda ya mutu bisa gice don ya biya bashinka na zunubi. Allah yana cewa, Dubi mai fansa sa ka rayu, ka yi imani da shi, Allah zai warkar da kai, ya cece ka daga dafin zunubi, ya tanada maka madomin wurin zama a gabansa a sama. Tsofaffi da yara, maza da mata, masu arziki da talakawa, Allah yana magana da kowa cewa, Duba ku rayu, dubi mai fansa, mai ƙarfi wanda Allah ya aiko, za ka sami ceto, amma kuma Allah yana cewa, Idan ka ƙi ka duba, idan baka gazganta mai ceto wanda ta wurinsa Allah ya tanada makaɗaicin maganin zunubi, to, za ka mutu cikin zunubanka. Yohana Bishara Sura takwas aya ashirin da hudu Doka mai adalci ta Allah ta ce, Duk wanda bai karɓi maganin da shi ya shirya ba, zai hallaka. Sai ku sani, Allah baya da wani magani dabam domin ’yan adam su warke daga dafin zunubi ba, ko ka dubi mai fansa wanda annabawa duka sun rubuta labarinsa, zai tsarkake ka ya baka rai madawami, idan kawai ka dogara gare shi shi kaɗai, ka sake sauraron nasin, kamar dai yadda Musa ya ɗaga maciji a daji, haka kuma dole ne a ɗaga ɗan mutum mai fansar duniya, domin dukan wanda ya ba da gaskiya gare shi, kada ya halaka, amma ya sami rai na har abada. Ishara ta hana Sura uku a sha hudu da sha shidda Abokai masu sauraro, lokacinmu yau ya ƙare, na gode don sauraro, lokaci mai zuwa in Allah ya yarda, za mu yi tunani akan kalmomi na ƙarshe waɗanda annabi Musa ya faɗa, haka za mu kammala nazarinmu cikin taura mai tsarki, Allah ya sa muku albarka yayin da kuna yin tunani a kan wannan alkawalinsa, ku duba ni ku tsira, Ishaya arba'in da biyar aya ashirin da biyu, Allah ya taimake mu.